Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu mu lale marhabin da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka karu Wanda gidan rediyon DW ke gabatar muku mai suna tsaka mai wuya wanne ne ba wanne ne ba. A shirin da ya gabata kun je da tawakana a saduwar farko da muka yi da abokan namu. Bari mu sake komawa gare su don bitar abin da ya faru. Idan ba manta ba, Nasir Jamilu wanda ɗan shekara goma sha shida ne sun yi sayayya shi da babarsa don sayo duk kayayyakin da zai bukata a shekarar karatunsa ta farko a babbar makarantar nan mai suna kwalejin Bango. Wannan dai ta kasance wata rana a bar alfahari musamman ma dai ga mahaifiyar Nasir. Ah, ɗana ya sami shiga kwalejin Bango. <laughs> Har Allah Allah nake na haɗu da ƙawayena na fara yi musu burga. A'a, ah, ah, haba mamantu niki ban listin kayan Yanzu kuma ga Ado Kabiru can ya samu ganawa ta farko da shugabar makarantar mai suna Malama Rakiya. Kuma ba a nan kasar kake da zama ba ko? Haka ne, daga Laboriya nake, ga takarduna ma a nan. To da kyau. Ka kuma taho da kuɗin makaranta dai ko? Ita kuwa Hauwa Iliya wannan rana ce muhimmiya a gare ta. Sai dai kuma iyayenta ba sa taya ta wannan farin ciki da take ciki. Yanzu dai dare ya yi ga ta can ta kasa kunne a wata hira da iyayen nata suke yi. yanzu shekarun tafa goma sha biyar za a iya mata aure ki kuma duba irin kuɗin sadakin da za mu karɓa ba. To masu sauraro yanzu sai ku gyara zama domin jin kashi na biyu na wannan wasan kwaikwayo mai taken kwarya tafi kwarya Bayan da hawa ta kasa kunne ga hirar da iyayenta suka yi aje da dare, yanzu dai ta fahimci cewa abu ɗaya da ya rage mata kawai shi ne. Da sassafe, ta kama hanya ta sulale daga gida ta nufi kwalejin bango don Allah ka bar ni na shiga ciki na riga na gaya maka cewa an ɗauke ni a wannan makarantar bar ma na maka takardar ɗaukata da aka yi ga ta nan karanta ta da kanka na lura yarinyar nan so kike kamar da ni wawa ko kamar yaya ba to waya gaya miki cewa na yi karatu na nana ta miki cewa ni fa ba zan bari ki shiga ciki ba dole sai kin je kin zo da iyayenki dan Allah ka taimaka mini ni fa shugaban makarantar kawai nake son gani bukata ta kenan kawai kuma daga can da Allah kina bata min lokaci wai me ke faruwa ne a can kai mai gadi me yake damun ka ne kai sauri ka zo ka bude min kofa mana dan Allah dan annabi dubi yadda mai gadin can yake ya ma fi mashayin mai gadin gidan nan namu iliya lalacewa dubi yadda ya kawo yarsa nan wurin wai ta taya shi aiki yanzu haka ma hira suke yi baba king Sannun ka da zuwa wa za ku gani mun zo ne mu ga shugabar makarantar to ko kuna da wata shaida tabbas muna da ita mana an gaya maka cewa za mu zo nan ba tare da takarda ba ne don Allah malam buɗe mana kofa hmm. Allah sarki masu arziki kan sun more suna samun komai a cikin ruwan sanyi baraka gani wannan dama ce ta ƙarshe da na samu da tsarar mai gadin na ya buɗe kofar na sai kawai na kutsa na ciki dan ba haka ne ba ba zai taɓa bari na na shiga ba shikenan yalla bai bari na buɗe muku ƙofar ko ke ke yan mata ki tsaya na ce ya kuyi mai gadi kai aikin banza da ma ban buɗe ƙofar nan ba kai ku tare mun yarinyar nan ku tare mun ita ke yan mata ke ke Alô? haka ma zaka ce me nake cewa na san ka fa da magana <laughs> ke sabuwa ya kamata ki dinga mutunta aikina ni fa mai gadi ne ba kwarai kuwa to da me kake yi in ban da ka yi ni kana kallon masu shiga da masu fita mai gidan naka yana nan ne a baya nan ya tafi kai ɗansa sabuwar makarantar da ya ci kin san yana da ɗa shekarunsa kusan ɗaya da hawa 'yata wake sabuwa me yake faruwa ne kin san tun da kika ɗauki mudi da auta ba sake jin dure ku ba kwantar da hankalinka babban yaya ba komai sai alheri ƴaƴanka suna nan a hannu na gari bari ma ne maka wani albishir na aiko maka da wasu 'yan kuɗi idan ka je gidan waya ka nuna katin shaidarka kamar yadda ka saba za a baka ka gaskiya sabuwa na gode kwarai da gaske na yaba da irin taimakon da yake mana kanwata ta kai na karkaci komai yaya ai duk wa kai ne um, bar ma in tambaye ka wai wani hali sauran yan uwan namu suke ciki ne kuma yaushe magajiya za ta haihu duk iyalina kowa kalau sai dai kuma kin san hawa daɗe girma take kuma ita ke taya mana da hankali a 'yan kwanakin nan ita kuwa matata magajiya to ni mai ma zan ce ne tana nan dai sai yawan ɗaukar ciki take yi <laughs> to ban da abinka iliya ai magajiya ba za ta iya samun ciki ita kaɗai ba kada fa ka manta karfe ɗaya baya amushi kaɗai to haka ɗin ne yaya yi magana mana na san ka da zurfin ciki ba wai shin sabuwa ba ta yadda za a yi da yi magana da yaran nan ne haba iliya haba don allah tun yaushe za mu ta maimaita magana ɗaya a kansu ko ba haka ba ya kamata ka sani cewa mu dai da auta suna buƙatar ɗan lokaci kafin al'amuran su daidaita ka san fa sun samu kansu ne a sabuwar ƙasa da sabuwar makaranta da bakon harshe kusan komai sabo ne a wajensu eh ya kamata ka ɗan dakata da tuntuɓar su na ɗan wani lokaci domin kada ka dinga tuna musu da yawan ta tuna gida gaskiya ne wannan ma shi nan na fahimta amma kina jina sabuwa halo halo sabuwa halo kina ji na kina ji na ko alo anya kuwa hawa kina da tabbas akan abin da kike faɗa min game da shirin babanki don kuwa wannan abin ba daɗin ji kin san fa idan haka ne dole ne in same shi na masa magana gaskiya na faɗa ranki ya daɗe babana ya gwammace ya aurar da ni a maimakon ya bar ni na shiga wannan kwalejin ta bango ina jin shi da daddare yana nanatawa babata haka sun ɗauka barci nake yi amma ido na biyu ina jin su ya kamata a ce wannan muhimmiyar rana ce a gare ni amma kuma baba na bata mini ita ni yanzu na rasa ma abin da zan yi Shi kenan hawa kake ji komai ko tsaya ki ji zan daga miki kafa don ga kina da ƙoƙarin neman ilimi kuma bai kamata a ce na tare miki wannan hanyar ba ni ba zan hana miki wannan daman da kika samu ba um, ina gani za ki fara karatu ba tare da uniform ba ki rinka zuwa da kayanki na gida har zuwa lokacin da iyayenki za su ɗinka miki uniform ɗin ko? Malama Rakiya, na, na gode miki, na kuma yi miki alkawarin zan yi iya bakin ƙoƙarina, kuma ba za ki taɓa yin da na sanin wannan daman da kika bani ba. To, Ale, sa hakan hawa, amma duk da haka, akwai bukatar na ga babanki don mu tattauna don haka ki gaya masa ina neman sa gobe to zan gaya masa kuma ina godiya sai dai kuma ranke ya daɗe ni ban san yadda zan tunkare shi da maganar ba karshen ta yi min dukan tsaya idan ya fahimci cewa na zo min yi maganar da ke to kar ki samu damuwa ko bari na rubuta miki duk abin da zaki faɗa masa to malama yawwa ingo kai ma babanki wannan takardar wannan ma ya isa to malama godiya nake ranke daɗe yanzu wannan na nufin zan fara karatu kenan kwarai kuwa hawa ha'a <laughs> muna miki maraba da shigowa babbar kwalejin bango to sai ki yi sauri ko su ki sauri ki tafi saboda ina da baki da suke na to malama shikenan na gode subhanallahi ya haƙuri ah, sani haƙuri don allah ban ganka bane ke ki dinga kallon gabanki ah, ki haƙuri kin ji wane ne kuma masu son gani su shigo tsaya tsaya kaga za ka gaya min inda ka samo waɗannan kuɗin mai yawa ko kuwa ta yaya ma za ka shigo min da katan ɗin barasa mai yawa kamar haka alhali a tsakiyar wata muke ya kamata iliya ka daure ka min bayani ko fashi kai a banki ne ban sani ba magana nake maka fa wato kallon ɗan fashi yake yi min kenan ko magaja ni na ma yi mamaki da ban ga 'yan sanda sun zo sun yi awon gaba da kai ba wai a ina ka samu waɗannan kuɗi mai yawa ne wai ke me yasa ke da wuyar sha'ani ne saboda ita kanta rayuwar wuyar sha'ani gare ta tun daga safe har dare kullum cikin zulumi ta yadda za mu samu abincin safe da rana da dare muke gashi kuma muna sa ran samun karuwa kuma da abin da jariri zai ci ko zai sa na ma manta kuma kuɗin hayar mu ya ƙare shi ma kuma ana jira mu biya ne baka ka ji na ne kin gama mita taki dan babu inda kika fi iyawa illa mita wai ina ma hawa ta shiga ne ya kamata a ce yanzu nan tana gida fa hawa ta riga ta dawo gida na aike ta so ruwan da za a yi wanka da girki ne amma ga wata takarda nan da ta zo da ita kuma ta ce in baka ka karanta wata sabuwa in ji 'yan caca To ko Iliya zai karanta wannan takarda da malamar su Hauwa ta aiko masa da ita? Kowane hali Nasir da Ado da Hauwa za su samu kansu a cikin babbar kwalejin Bango da suka shiga? Sai ku tare mu a wani kashi na shirin don jin yadda za ta kaya. Idan kuma kun kagu ku ji yadda za ta kaya ɗin, kwa iya ziyartar mu a shafinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe e ko kuma a shafinmu na sada zumunta wato Facebook. Kafin shiri na gaba, Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya daga nan birnin bon da ke tarayyar Jamus.